min wala hala ɗuɗuka ɗo kawai illa ka mi hokka fulɓe duroɓe muñal e baƙin ciki e ɓata rai ɗum ɓe pukkodi e fulɓe e mukarraban bello boɗejo sun yi da fifi a kotun don tsammanin samun beli ko ma sake shi bayan nuna alamun kawo ƙarshen shari'ar tun a ranar litinin rundunar sojan ta miƙa ragamar shari'ar ga ofishin ministan shari'a latik fagbemi wanda ya janye daga shari'ar bayan kammala bincike Ba ga bayanai a gaban kotu ba a samu ƙarin haske daga ɓangaren gwamnati ba. sharin Muhammad da ke cikin lauyoyin Bodejo ya ce an sake Bodejon ba da ginda wani sharaɗi ba. Ofishin babban loya na ƙasa ya ce sun ƙara bincikensu sun gamsu da cewa ba su gamsu da laifukan da suke ake tuhumansa ba saboda haka da kansu sun yi bincike kuma sun sallame shi kan tuhumar da ake mishi ne abin da ya faru mu kuma babu abin da za mu ce sai mu yi godiya ga ofisin attorney general da shugaban kasa da sojoji da dss cewa mu an mana adalci dama abin da ake tsammani talakan kasa ya samu shine adalci to kuma alhamdulillah sun samu mun samu abin da muke bukata kotu ta yi a ofishinsu daga can sun yi bincike sun ga babu matsala kuma sun sallame shi cikin yardan Allah muna godiya matuƙa. Sakataren kungiyar ta Kautal Hore, injiniya Sale Alhassan, ya ce binciken ya wanke baɗejo daga zargin wuce gona da iri ko ma tumar ɗaukar nauyin kungiyar ta'addanci. Don wannan jarrabawan da muka samu ba zai kawo mana kasa a gwiwa ba, ba zai hana mu ci gaba da gwagwarmaya na kare hakokin da muradun makiyaya ba ko ina suke ko ma kowaye ne abin zai dame shi don wannan kasanmu ne muna da 'yanci mu yi walwala kamar yadda kowane ɗan ƙasa yake da shi. Jigun ƙungiyar shugabanta na Arewa ta tsakiya Laji da Bebeji ya ce za su ci gaba da bin doka da oda kamar yadda Bodejo ke jagorantar ƙungiyar. Ba magana wai ya sa wani runduna mai zaman kanta ba. Inda mai zaman kanta ne to ba za a gaya ma gwamna ba. kuma ba za a samu hannun gwamna ciki ba za a samu sojoji ba za a samu DSR ba sai mu yi shi kawai ba jami'an tsaro a ciki tare da su muka yi komi ya je nan ya nan kuma wannan kungiyar da aka kafa na normal vigilante akwai rijistansa sai da aka mata rijista tsaf kafin ta fara aiki a jihar nasara. Meti Allah Kautal Hori ta bukaci 'yan ƙungiyar su mutunta doka da kuma kaucewa murna fiye da kima. Za a jira ga makomar ƙungiyar sintirin ta makiyaya za ta ci gaba ne ko kuwa ta zama tarihi. Gwamnan Nasarawa Abdullahi Sule ya nisanta kansa daga hannu wajen kafa ƙungiyar da aka ƙaddamar a lafiya babban birnin jihar Nasarawa. Nasiru Adamu Ma'il Hikaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.